to alhamdulillahi mun zo na je inda da ke jefa ƙuri'a tara ƙarfe tara da safe mutanen inec sun zo an zo kayan aiki an duba suna na an gani kuma an sa bivas an ɗauki hoto na amma accreditation an ban na jefa komi ya cikin miti 20 na gama komi da komi alhamdulillah kuma kowa ya shiga layi maza da mata so yadda dai na gani komai za tafi lafiya lau muna fata kuma ko ina haka ne muna gani za a kare lafiya da yarda Allah kai eh, shekaru kana jefa ƙura menene babbancin wannan jefa ƙura ta wannan shekarun da na baya a gare ka ai na baya ba ƙura ba ne kama ne wanda za ka zo kafin ma ka kafin ma ka zo kafin a zo jefa ƙura an kwashe akwatuna to yanzu ga akwati ka je ƙura ka an tantance mutane cikin lokaci an ba ka ƙura kaje kaje fa maganar sa ta ƙura ba ta da ko abin da aka yi kenan sai a kwashe a ta wani gida ana dangwalawa wata rana ma ina sananta a nan gani ka in zo in je ƙura an gama to yanzu ko kowa an ba shi haƙƙin shi an ba shi damar shi ba tsangwama ba wahala ba kuma ba ku da lahiya lau yaya kake ganin ci gaban mulkin demokuraɗiyya daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2023 a aga akwai bambanci ko wajen zaɓe na nuna ga maka da ba babu babu ba ba wannan bivas din babu abin da ake ce wata eh, wanda aka kan bivas kadiri da babu wanda ke tantance mutane a san wanda suka zo wurin wanda suka je hakura da yawansu da komi da komi yanzu akwai da babu da haka ake kowa ya sa samun dashi ka abin da ka wuce to sai a ta abin da haka dama a zaɓukan da aka yi baya an yi amfani da kuɗaɗe kusan a ce ma kamar na hitar hankali amma yanzu ga shi wani tsari wanda gwamnati zo da shi na cashless a policy yanzu ga shi an zo an yi wannan zaɓe yaya kuke ganin ainihin amsuwa da jama'a suka yi ba dole sai an yi amfani da kuɗi ba to ai ɗan amfani da kuɗi abu ne wanda yake yake zuwa da lokaci dole sai mutanen kan sun fahimci muhimmancin ƙuri'unsu ba da kansu ma ba za su yi da ba kai mai son ka ba da an ka ba su ba za su ansa ba saboda abin lokaci zai kashe wannan jama'a su fahimci muhimmancin ƙuri'unsu da wani za su zaɓa so ba da ka ba su kuɗi su ansa da kansu so daga nan ma ta mutu kanta ta mutu kanta kun zama iyaye a fannin siyasa a wani masu aiki kai musu abin da ya kamata ka ba su jagoranci ka rika tattauna su kana jin su in kai dan majalisa ne in kuma kai mai mulki ne ka samu kwararrun mutane wanda za su tama ka aiki don kai kaɗai ba ka yi aiki na mulkin jama'a sai ka samu kwararri wanda za su taimaka maka kai abin da ya kamata cikin lokaci cikin daidai kuma bisa ƙa'ida. Distinguished